kamar yadda rahotanni suka nunar mayakan na boko haram sun fafarwa jami'an tsaro ne a gombe kafin daga bisani suka fice daga birnin suka ma koma inda suka fito a jihar borno kana kuma suka rarraba wasu takardu suna yi wa jama'a kashedin cewa kada su fita su yi zaɓe batun da masana ke ganin akwai abun dubawa Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masanin haka tsaro ne a kasar. Har mutane su zo a cikin layi na motoci su wuce ba ɗaya ba ba biyu ba. Wannan hari kuma da ake kaiwa a wannan jiha ba ɗaya ba ba biyu ba. To wane ne mahaukaci? Abin da zan ce kawai shine ana yaƙi da sojan gona akan ƙasa da al'umma da basu ji ba da basu gani ba. amma in dai mutanen nan za su shiga cikin motoci in dai mutanen nan za su zo su yi abin da suke su ci karansu ba babbaka wai har ana ce wai gawawwakin ma nasu da aka kashe sun ɗauka sun tafi da shi to ai kowa ya kamata ya san cewa wannan yakin akwai wata kullalliya. To ga sha su raba takardu kuma eh kwarai da gaske su raba takardu ta ai da raba takardun nan da suke yi suna daɗa yi ma mutane hannun ka mai sanda ne A kan abubuwan da mu muka sha gani abubuwan da muka bincika abubuwan kuma da muke gaya wa duniya shekara biyar zuwa yau cewa fa wannan abu fa duk ana yin ta ne don kasafin siyasar alal dubu biyu da goma sha biyar waɗanda da suke jin haushin mu waɗanda da ba su so mu faɗa yanzu ai ka ga bakin su cip a kulle tun da gashi a dubu biyu da goma sha biyar din abin har ta kai ga ana sa ranar zabe ana ɗagewa abin ta kai har abin kunya wai jami'an tsaro za su ce a ranar da za a yi zaɓe sha hudu a lokacin ga watan biyun nan a ranar ne za su soma kai attack a duk shekara shida din nan ba su da ramin da su kai akan ce a ranar da aka ce za za shi ma malam Habu bawa na kungiyar ta tabbatar da shugabanci na gari a kasar ya ce dole yan kasa su yi katun tana tsu game da abubuwan da ke faruwa a yanzu tabbatar cewa lallai sai sun hana zaben nan ba wani abu ne kawai shine suna so su amfani da wannan takardun da suke abun nan saboda tsortar da mutane ko kuma su amfani da shi a matsayin hujjar da cewa kada a yi zaɓe. to wannan ba zai jama'a ba a ban ban yi tunanin cewa zai razu zai razu jama'a ba saboda jama'a abin da suke suna son canji wannan canjin kuma sun san cewa ba same shi a sauki ba saboda sun san cewa wannan gwamnatin tana tana ta yunkura akan cewa da karfin tuwo tana so ta tabbatar cewa ta ci gaba da mulki so su ma ba su tunanin jama'a ba su tunanin cewa za su samu wannan canji a cikin sauki ba to ko me shugabannin jam'iyyu kuma ke cewa amalawa wani kusa jam'iyyar APC ne a jihar Adama na maganin jama'a za su jajirce duk da abin da ya kira barazanar da ake yi. Eh wannan wayo ne saboda ana zabe saboda za a ba a ce maka mutanen shigo rana tsaka an shiga daga dadin kowa har shigo Gombe ba wanda ya tare su aka yi su ga suka fita kuma wannan yana nuna cewa wannan tabbatar maka cewa ana ƙwarewa wannan abu da tabbatar cewa babu zabe zama akwai rumors cewa ana ce gwamnati ba ta su ta yi wannan zabe so gashi kuma wannan abu na faruwa so idan dai an daga zabe ne saboda tabbatar da security bai kamata ce na faruwa ba don haka mu muna gani wani dabara ne kawai ake so don hana wannan zabe wannan ba zai razan da kowa ba maka jama'a su ne yin wannan canjin kuma kowa zai fita ranar zabe ka da kurin shi don haka duk wani barazana za ba zai ba mutane tsoro ba gwamnati ya hakuri ta bada wannan zaben wannan zabe shi zai daga mutunci zai kara ma shugaban kasa mutunci a idon duniya ba ma Najeriya baki daya ba to sai dai kuma a martanin da ya maida shugaban cibiyar bayar da bayanai akan ayyukan ta'addanci a Najeriya Mr. Mark Mary ya ce fa ba haka zancen yake ba za kokari a rage su da su dole ne za ka samu irin wannan daɗaɗɗen harin da za ka yi nan da can shi yasa musamman ma dalilin sojoji na tabbata suka ba da shawara akan ku dakata domin abin da muka sani ku ba ku sani ba 'yan siyasa ko 'yan masu zaman al'umma. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.